Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 60 da mita 41 da kuma mita 24 ko kuma ta gidajen rediyo VOA afirka birnin Yamaya kan mita 200.5 ko kuma ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da niyya dukansu a can jamhuriyar Nijar din masu sha'awar jinmu ta na'urar kwamfuta suna yin haka duk lokacin da ake bukata ta hanyar sadarwar intanet a sashin hausa.com ko kuma voa hausa.com Jama'a masu mu assalamu alaikum barkanku da dare yanzu ma sahabu Imam Aliyu ne tare da Nazir Ahmed Hausawa da sauran abokan aiki muka sake dawowa domin gabatar da wannan shiri. Yau kwana na arba'in da a cikin tasha. A cikin tasha nake ina kwana saboda bani da muhallin da zai kwanta a cikin tasha nake. Yar gamborin gale ne haifafiyan gamborin gale. Ina son koma gida. Ni bayani abin da aka yi mana. ɗaya daga cikin masu zanga-zangar rashin kariyar soja kan hanyar maiduguri zuwa gamborun gala kan wannan batu ne muke son jin ra'ayoyinku kan yadda ake tafiyar da yaƙi da cin hanci da rashawa ƙarƙashin wannan gwamnati ta shugaba buhari lamba da za ku kama tashar mu a kai ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar yanzu sai a gyara zama domin jin cikakkun labaran duniya tukuna. Assalamu alaikum masu sauraro. A ɗan takarar shugabancin Amurka a ƙarƙashin jam'iyyar Republican Donald Trump ya zargi jam'iyyar Democrat a yau Litinin da shirya gurɓatacciyar ƙuri'ar jin ra'ayi don kashewa magoya bayan sa gwiwa da nuna musu abokiyar karawarsa ta Democrat Hillary Clinton na yin nasara a yayin da yake ci gaba da kamfe na shiga White House. Trump ya ce muna yin nasarar wannan zaben, ni na yarda muna yin nasara. kwana guda bayan manajan kamfe ɗinsa Killian Conway ta yarda da yana samun koma baya akan Clinton da alama tsohuwar sakatare harkokin wajen Amurka na iya zama mace ta farko da za ta shugabanci Amurka. Trump ya karawa ya ƙara karfafawa magoya bayansa gwiwa a shafinsa na Twitter inda yake faɗa musu cewa muna yin nasara amma 'yan jarida ba sa faɗa kar ku bari su mai da kowa waye ku fita ku kada ƙuri'a har ya zuwa yau dai Trump bai ba da wata kwakwarar shaida ta nuna ƙuri'un jin ra'ayi na kafa kafafen yada labarai ba gaskiya ba ne ɗaya daga cikin manyan ƙuri'un jin ra'ayi da kamfanin yada labarai na abc suka bayyana a ranar lahadi ya ce tattaunawa da suka yi da masu zaɓe ta nuna clinton na fitowa a kan gaba a 'yan kwanakin nan da kaso 50 cikin 100 yayin da wasu yayin da masu fashin baki na ƙuri'ar gwaji suke bayyana cewar damarta ta zama shugabar ƙasar amurka ta kai 45 a bisa ta kai tara bisa goma Karfin nasarar da Clinton ke samun saura kwanaki goma sha biyar da suka rage kafin zaben shugabancin Amurka ya sa ta ce ba za ta saurari Trump da irin kalaman zargin gurɓatacciyar shugaba da ba ta dace da zama shugabar Amurka da yake mata ba. A maimakon haka tana so ta mai da hankali wajen taimakawa 'yan takarar kujerun majalisun dattijai da wakilai na tarayya daga jam'iyyarta ta Democrat waɗanda idan ta ci zaɓe za su iya taimaka mata a cikin majalisarta. wasu mutane maza da mata sun fara ɗaukar akwatunan su suna barin sansanin 'yan gudun hijiran nan da aka fi sani da suna jangal wanda nan ba da jima'a ba za a rushe shi a birnin calais mai tashar jiragen ruwa a yankin arewacin faransa gwamnatin faransa ta bayyana cewa aikin kwashe 'yan gudun hijirar wani aiki ne na jin kai da zai bayar da damar rufe wannan wurin share ka zauna mafi girma a kasar ana sa ran a ɗauki sati guda ana wannan aiki na kwashe mutanen da kiyasin su ya kai 'yan gudun hijira dubu takwas suke cikin ƙazamin mazaunin kwanan nan dai wasu daga cikin 'yan gudun hijira suka gwabza da jami'an 'yan sanda inda suka eh, rinka jifa su da duwatsu a matsayin zanga-zangar kin amincewa da rushe sansanin ahmadu jalo ɗan ƙasar gini da ke daga afirka ta yamma ya ce ina fatan wannan abu ya tabbata ni kaɗai ne ga shi ina son in yi karatu ban damu da inda na samu kaina ba 'yan gudun hijirar dai za a sama musu wasu wurare ne a cikin faransa da kuma damar su nemi mafaka amma akwai tunanin cewa wasu daga cikin 'yan gudun hijira ba za su je sabon wurin da aka tanar musu ba domin suna son su wuce birtaniya ta ruwa daga kale tuni birtaniya ta fara karbar wasu daga cikin yaran da ba su da magabata kusan su 1,300 da ke zaune a wannan sansani dakarun iraki sun yi lugudan wuta kan wasu yankunan da ke kusa da mosul a yau litinin yayin da aka shiga mako na biyu da kaddamar da farmakin kwato birni na biyu wajen girma a kasar daga hannun 'yan tsagerin da ish an yi ta sakin wannan lugudan wuta ne a kusa da bartella mai tazarar kilomita goma sha biyar a gabas da mosul dakarun iraki tare da mayakan kurdawa na ci gaba da shiga kananan garuruwa da ƙauyukan da ke gabas da kuma kudu maso mosul yayin da suke ƙara matsawa kusa da birnin wakili na musamman na rundunar taron dangin da amurka take jagoranci wadda kuma take kai hare-hare ta sama akan mayakan da ish na tsawon shekara biyu wato brett mcgurk ya rubuta a shafinsa na twitter a yau litinin cewa zuwa yanzu bukata na biya sannan a yau da yi litinin din kungiyar kare haƙƙin adama ta human rights watch ta yi kira da a gudanar da bincike akan harin jirgin sama da aka kai wanda ya yi sanadiyar mutuwar mutane kusan goma sha uku a wani masallaci da ke kusa da birnin kirkuk harin ya afko yayin da 'yan kungiyar da ish suka kai farmaki da zummar janye hankalin dakarun iraki daga faɗan da ake yi a mosul masu rajin bayyana cewa lallai akwai kamanceceniya da harin jiragen saman sannan sun yi nuni da wurin yana kusa da inda za a iya jefa nakiyoyi akan guraren kurdawa da kuma 'yan da ish mai magana da yawun sojin amurka colonel john dorian ya ce yana da tabbas ba su suka ɗauki nauyin wannan hari ba gwamnatin iraki ta ce tana gudanar da bincike akan wannan hari Labaran duniya kenan aka gama saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a nan Washington DC. To madalla a ƙarshen mako ne talakawa a Maiduguri fadar jihar Borno waɗanda suka fi wata guda suna zama a cikin tashoshi suka yi maci zuwa fadar mai martaba Shehun Borno domin nuna rashin amincewa kan yadda jami'an tsaro suke kin ba su kariya kamar yadda aka tsara kan hanyar maiduguri zuwa gamborun gala yayin da suke baiwa manyan motoci da suka biya cin hanci kariya ga rahoto da haruna dauda biyu ya aiko mana wadda muka gabatar ranar lahadi da safe kimanin watanni uku kenan babban hafsan sojan na najeriya lieutenant general tukur buratai ya sake buɗe wannan hanya daga garin maiduguri zuwa garin gamboru inda kuma akan wa fasinjoji da direbobi kariya musamman waɗanda kan tashi daga maiduguri zuwa gamboru ko kuma sukan taso daga garin gamboru galan zuwa garin maiduguri sai dai waɗannan mutanen da suka nuna fashin su sun ce sun kwashe fiye da kwanaki arba'in a tasha ba tare da samun irin wannan rakiya na jami'an tsaron ba yayin da suka zargi jami'an sojan da cewa suka raka wasu manyan motoci ne kawai sannan su kuma a bar su a a tasha tashar mota ba tare da ya masu irin wannan rakiyan ba hakan ne ma ya sa su fitowa zuwa fadar mai mataba shehun borno da nuna fashin su game da aukuwar wannan lamari ga dai abinda wasu daga cikin suka shaida min sunana ba magana abin ya sa ka gama ko ban shehu haushin mu ne ya kawo mu kaga mu talakawa ba mu da yanci an zo an tara mu a cikin tashan gambaru an ce an bude hanya da ana kai mutane a sati sau daya daga baya an zo an mantara mu gaba daya an ajiye mu a cikin tasha kona arba'in muke yi a cikin tasha wani ma har su mata masu bara suke su fita su ne kuma a haka mun zo na tirela tirela wani a tara 60 50 sai su kai su mun muna nan muna zo ne ba za su biyan su dubu ɗari biyu biyu kullum ana kai su kayan mutane waje ne suna na Hussein Amadu. me ke faruwa abin da yake faruwa mu wannan direbobi ne mun zo mun yi lodi zuwa Gambaru yau mun yi lodi muna da kwana 41 an raba mana pass mun biya kudin pass muna zanne a kudin pass muna biya naira dubu uku da naira ɗari saboda haka akwai mata da yara a tashi a zube ana mutuwa ba ci ba sha a cikin haka an zo an tara mutane har wani munafuki ya zo ya shiga ya zo da bom Allah ya riba asiri bai shiga da bom din zuwa cikin tasha ba ya lokacin ma kuna nan wannan lokacin ma muna nan muna cikin tasha eh. lokacin da bom ne ya tashi mu yanzu mun ka mu wajen mai girma shehun borno don allah don annabi ya taimaka akwai mata da yara wanda suka zo daga wasu garuruka kudin guzirin su ya kare tun suna sai da wayan har ba su da abin sayarwa suka koma suna sai da suturan su bayan suturan su ba su da abin sayarwa suka koma da dare suna bara to mun shiga wani halin haula'i don allah don annabi muna roƙon mai martaba shehun borno ya da yewa mai girma buratai magana a taimaka don allah don annabi a kai wayan nan bayin Allah cikin iyalan su jo shiga lafiya kalau suna na Hawwa Muhammad yau kwana na da a cikin tasha gidanki a nan ke ko kuma a Gambaru ke a cikin tasha nake ina kwana saboda bani da muhallin da zai kwanta a cikin tasha nake kwana ina nufin ke rina yar Gambo. ni yar Gambo Gamborun gale ne haifafiyan Gamborun gale ne ina son koma gida gashi har yau babu wani bayani da aka ba wani bayani abin da aka yi mana kuma wani hali kuka shiga ne ganin cewa mun shiga halin haula gidan lokacin da muka zo muna da guzurin mama yanzu mun zaman to ba mu da komai abin da za mu ci ba mu da shi yaran mu je wata mama ta makwabciyar mu a cikin sange ta rasu. Sai dai duk kokarin da na yi da jin ta bangaren jami'an sojan game da aukuwar irin waɗannan lamari haka na bai cimma ruwa ba da na aikewa mataimakin daraktan hulɗar jama'a na rundunar sojan ƙasar wata kanar Sani Usman Kuka Sheka bayanin buƙatar yin magana da shi game da wannan lamari amma har zuwa lokacin da nake aiko da wannan rahoto ban ji wata amsa daga gare shi ba. Haruna Dauda biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya. Lokacin ana yaƙi a gaida haruna dauda biyu sai a ci gaba da shakata da wannan waka ta marigayi alhaji adamu dan maraya kafin mu bude layukan tarho domin jin ra'ayoyinku muna bugan yaƙi wallahi kun daɓe in cikin kunya muna bugan yaƙi muna bugan yaƙi ƙarya ku ta ƙare kun cikin kunya allah mu ya fi ku london suna taɗi paris suna taɗi america na taɗi har rasha na taɗi yakin mu ya ƙare jama'a a gaishe ku jama'a a gaishe ku na bukan yaƙi gari a ku ta ƙare kun cikin kunya allah mu ya fi ku yanzu kuma lokaci ne da za mu buɗe layinmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar amma kada ku manta sai kun saka alama ƙari wato plus sai a saka ɗaya sai a jiro lambar wato alama ƙari ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. to madalla mai kira na farko daga bauchi bismillah in kana tare da mu salamu alaikum wa alaikum salam Mala Ibrahim ana barka da aiki. Barka ka dai menene guduma harka? Suna na mun kaila yawo Na'am Malam mun kaila. Gudunmuwa ta shi ne don Allah dan girman Allah ina roƙon hafsan hafsoshi da ya taimaka ma wa'annan mutanen Maiduguri ne ya taimaka don Allah Allah Ubangiji ya shi taimaka. Amin. To mun gode kwarai da gaske yanzu kuma bari mu je Barno. Halo? Halo? Da alaman mai kira daga Barno layinsa ya tsinke. Muna son mu ji ra'ayoyinku dangane da yadda kuke kallon ake tafiyar da yakin cin hanci kan cin hanci da rashawa karkashin wannan sabuwar gwamnati ta shugaba Muhammadu Buhari. musamman ganin zargi da kuka ji a wannan rahoto a cewa jaman tsaro suna karban kudi wajen manyan motoci alhali ga talaka suna zaune a tasha fiye da wata guda ba kawo musu ɗoki na ba su kariya da suke bukata kan hanya daga maiduguri zuwa gamborun galaba da kuma dai baki ɗaya da kuka kallon ake tafiyar da harkokin yaƙi kan cin hanci da rashawa da dai sauransu Lamba da za ku kama maka ita ce biyu biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar ga kira daga damaturu. Alo? Hello? Eh muna jin ka. ne Isa mai ruwa daga damaturu. Na Malam Isa. Abun da nike so mutane su yi haƙuri. To. Abun ne ya yi musu yawa. To. Allah yarda kowa zai koma garin su. To. To madalla yanzu kuma bari mu je Bauchi. Halo? Halo mai kira daga Bauchi kana tare da mu? To kamar yadda kamar yadda muke cewa lambuwar da za ku kama mu akai ita ce biyu sifili biyu biyu biyar biyu saboda ku bayyana mana ra'ayoyinku dangane da yadda wannan al'amura suke tafiya na yaƙi da cin hanci da rashawa baki daya a ƙarƙashin wannan sabuwar gwamnati kuna tare ne da sashen hausa na murya amurka a nan birnin washington dc to malam mun tare daga makka bismillah to assalamu alaikum sashen hausa ina godiya da wannan dama da kuka ba mu yau na'am na farko ina mika sakon gaisuwa ta da jinjina ga sojojin najeriya kan kokarin da suke yi na'am na farko ina bai jama'an nan al'ummar najeriya hakuri musamman yan maiduguri ubangiji allah kara musu hakuri kuma a yi kokari a duba koke-kokensu da allah duk da dai mun san kokari muna ta musu dawa biyu ubangiji allah tabbatar musu da alheri kuma allah saka musu da alheri allah mai da kowa gidan shi lafiya wannan bala'i da ya taho kare allah kawo mana sa lafiya. to mun gode kwarai da gaske yanzu kuma bari mu nufi jihar adamawa. mai kira daga jihar adamawa kana tare da mu? ina tare to bismillah wa ke magana ah, alhaji ruwa ne to alhaji ruwa bismillah menene gudumawar ka kan wannan maudu'in na kai wannan abun ya zama ruwan dare a adamawa ba menene zama ruwan dare a adamawa ne to a ina da ina a akwai shi da yawa amma ko na ma an hanya ne ko eh. a cikin ofis ne Eh, a adamawan daga wani bangare daga wani bangare suwa suwa suke karban cin hanci a adamawan daga ko ina ma a cikin adamawa kam eh amma um, um, jami'an tsaro ma'aikatan gwamnati waye a ina a polis ne a waye waye ne to ha yanzu akwai a wuraren shingayen binciken motoci ne akan hanyoyi a jihar adamawan eh akwai ba speto janar yan sanda ya ce duk a watsar da su ba ko kuma a kawar da su ba a ba na suna nan ba a kawar ba to kuma me suke yi in suka tsaye da mutane na karba da sawa to ka san cewa kun san cewa mai bayarwa da mai karba duka sun yi laifi E to mai bayarwa kan dole ne a ba dole ba ne to madalla Ah, sai ka ki bayarwa saboda ba daidai laifi ne in ka bayar to yanzu kuma bari mu nufi jihar Borno mun gode kwarai da gaske bari mu je jihar Borno Alo mai kira daga jihar Borno kana tare da mu eh, To bismillah wa ke magana daga Borno Kana magana da Musa da da garin Na'am To Malam Musa Tirela mene? shugaban ne, Allah ya na'am muna fata da abin da yake na Allah saka mata ni wannan mace mataimakin na. na'am na abin da ba taba gani magana ta akan yan Borno har ga Allah ba wani yan Borno ba wannan sabuwar gwamnati ba cin hanci da rashawa a Najeriya kafin a sha matsala zai yi wahala ba zai shawo ba to sakamakon da dukkan gwamnatoci idan aka lura ba su da adalci tun daga kan shugaban kasa zuwa kamfila duk wani ba wanda za a ba shi kudi zai raba wannan kudi ya rabu cinyewa zai tun kafin ya zo to na biyu kuma mu talakawa mu jara halayen mu nan ina kira da wanda talakawa duk abin da yake da sabon Allah ya san ya daina ya daina ya bari sai sannan Allah ya ɗora mana shugaban adali muddin idan ba haka ba ba wata shugaban da zai hau ya cincinci a shirin jagorance mu dukkanmu a zalume ne mu talakawan da shugabannin sai ya mun jihar halin mu mun gode kwarai da gaskiya amma yanzu muna jihar Nasarawa eh an gode Muhammadu ne daga jihar Nasarawa to malam Muhammadu bismillah muna jinka to to ne ba me yake ni ne magana akan abin abin da yake tafiya shugabanci da kuma cin hanci da To, mun gode kwarai da gaske. Yau. To, um, har yanzu dai muna jihar Nasarawa kowa ke wane ne a kan layi? Bashir Tela ne daga. To, Malam Bashir Tela muna jin ka bismillah. Bashir Tela wanda ganin lafiyan bari bari matasa karfa na kungiyar mu da nasara na karamar hukumar lafiya. Na Malam Bashir menene gudunmawar ka? a gaskiya mu mun gamsu da yaƙi da cin hanci da rashawa da ake a najeriya musamman manyan jaman gwamnati sai dai ya kamata mai da hankali ga irin waɗannan kananan cin hanci da rashawa na 'yan sanda da su ji da zai sauransu don kuwa su ma suna ba da gudunmawa sosai ana musu ma talaka domin ya bayar a dole wani lokaci idan mutum talaka ya ba da cin hanci a wajen ji ko 'yan sanda a dole ne ba yadda zai yi idan ya ki to za a iya bata mishi lokaci na wani su yan awanni alalin kai kana sauri ka je yadda za ka je da fatan shugaban kasa dai yana ji rayuka na muke bayar madalla mun gode yanzu kuma bari mu je jihar kaduna salamu alaikum ala ibrahim aminu alaika salam wa ke magana sunana abdullahi Lalata, tashar mota kawo a kaduna a najeriya na malam abdullahi a to na farko bari magana akan sojojin nan da aka cewa suna dan ansar na goro to kaga na farko dai kamar su sojoji ko kuma ainihin masu dai damara hmm. yana da kyau a inganta musu albashinsu saboda me cin hanci da rashawar nan kaga za a kawo musu da shi to matsalan albashin da ake ba su ni ana tunanin bai isan su wa'ansu abubuwan hidimansu shi yasa ka ga in aka tura su za ga dan ansar na goro amma aka inganta musu albashin su ni ina tabbatarwa a wannan cin hanci da rashon babu kuma a sa wani doka mai tsanani in aka gyara musu a ce to duk wani fa aka samu yana wannan abin to fa makon aikin shi sannan kuma gaskiya cin hanci da rashon a Najeriya ma gaskiya ainihin mago yana kokari saboda me ya ce ko na ji shi a wani kafan yaɗa labarai yana cewa in ka ga ba eh, a zo wajen ka ba baka da laifi amma in kana da laifi ya ce muna nan za mu zo wajen ka to gaskiya suna kokari to mun gode kwarai yanzu kuma bari mu je jihar Niger yawwa salamu alaikum wa alaikum salam yawwa wa ke magana yawwa ok malam kenneth ne mai kenneth daga daga mai kujeri jihar Niger na malam kenneth menene gudumawar ka a gurguje lokaci na hararan mu gaskiya ne to muna yi wa Allah godiya kuma muna godewa shi shugaba Buhari domin yaƙi da cin hanci da tsawon nan da yake yi amma gaskiya cin hanci da tsawon nan ba zai cika ba domin me akwai manya-manyan mutane da suke abin ga ana ambato sunan kamar kamar su iri su dogara da makamantin shi da ake sa abin ganin su kuma mun ga an gale su ba a mun gode kwarai da gaske gare ku baki dau ka samu lokaci kuka kira domin bayyana ra'ayoyinku waɗanda ba su samu zarafi ba su kai kokari su ma mun gode sai kuma gobe. labaran wasanni. Jama'a barkanku da wannan lokaci da sadoma da ku a wani sabon shiri na labaran wasanni a wannan rana ta Litinin. To ta dai kungiyar kwallon kafa ta Mamelodi Sundowns ta Afirka ta kudu ta samu abin da take nema. Ta samu kofinta na farko na Afirka an tabbatar da cewa zai ta ce zakarar kungiyar zakarar Afirka ta wannan shekara da muke ciki ta 2016. hakan ta faru ne a jiya a sanadin wasan da suka yi da kungiyar kwallon kafa ta zamalek inda zamalek din ce ta ci ita mamelodi din da ci ɗaya da babu amma duk da haka wannan bayana ita mamelodi din ta zama zakara din ba abin da ya faru shine wannan kauran na biyu ne a karin farko su 'yan mamelodi din ne suka yi wa 'yan misira din kace-kace saboda haka wannan ci ɗaya da babu da su 'yan misira suka yi musu bai sa ya mamaye ko kuma ya kawar da ci uku da ɗayan da su 'yan mamelodi suka yi musu a haɗuwarsu ta farko ba wannan kamar da muka ce ita ce nasara ta farko da 'yan mamelodi sundowns suka samu rabonsu da su je ma wannan wasa ɗin tun shekara biyu da 2001 wanda kuma a wannan lokaci ɗin ƙungiyar al'ahali wacce ke adawa sosai da zaman lake ta can misar ɗin suka ci su a wannan gasa saboda haka ba su ma samu nasara ba a wannan fitan ƙarshen da suka yi su 'yan zamalin din sun samu wannan nasara ne a minti na 62 a hannun wani shahararren dan kwallo na najeriya da ake cewa stanley fahawoci da yake muna magana 'yan najeriya ya kamata mu gaya muku cewa ahmed musa ya buɗe kofa na zama ɗan najeriya na farko da ya saka kwallo a raga a cikin wasannin league league na wannan kaka da aka shiga abin da yi ranar asabar ɗin shekaran jiya ta gabata inda ya sa kwallo ɗaya daga cikin kwallaye uku da 'yan leicester city suka yi a nasarar da suka samu kan crystal palace a haɗuwar da suka yi a babban filin wasa na king power shi claudio ranieri wato kocin 'yan leicester da ba ahmed musa so ya saka ba a cikin wannan kwallo ɗin ya nemi jamie vardy ne ya saka shi bai samu ba sai ya dauko ahmed musa ahmed musa kuma ya nuna cewa ya cancanci a zaɓe shi da wannan kwallon da ya saka to sai dai akwai wasu 'yan najeriya da suka buga kwallo a kungiyar kwallon kafa ta arsenal irin su alex wibi da su kan basu samu nasarar da suka so su baiwa kocin su wato asin wanga a matsayin kyautarsa ta ranar haihuwa birthday kenan domin wasan da suka yi da middlesbrough an kare shi ne a kunnen doki kawai kuma ba wanda ya ci wani. to wuri mu da hira da muka yi kwanan baya da ministan wasannin najeriya to solomon dalin inda yake gaya mana cewa fitar da najeriya ta yi wajen wasanni daban-daban na duniya cikin da na olympics da aka je brazil ya nuna cewa najeriya tana bukatar ta zauna ta sake nazari ta ɗauki kwallayen da za ta bawa fifiko ko kuma wasannin da za ta bawa fifiko ta shahara kansu ai idan dai mun dinga zuwa irin tunkara da muke mata nan to ba za a kulla wani abin a zo a gani ba to wannan tana cikin tsari da nake tunanin cewa yayin da za mu yi shirin zuwa tokyo kowane dukiyarmu dai za mu kashe a kan waɗannan wasanni wanda mun sani za mu iya solomon dalon kenan ministan wasanni na nigeria wanda da wannan kalaman nasa muka zo karshen shirin labaran wasannin wannan rana sai wata litinin allah kai a huta lafiya Yanzu kuma ga sharhin murya Amurka mai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Ga duk mai buƙatar zama ko yin aiki a Amurka, wannan watan na Oktoba shine watan da ake fara cika takardar samun visa ta zama dindindin a Amurka. Ƙarƙashin shirin da ake kira Diversity Visa Program ko Green Card Lottery a Turanci. Ranar Litinin 4 ga watan nan ne aka buɗe shirin cika takardun na shekarar 2018 kuma za a rufe shi ranar 7 ga watan Nuwamba da karfe 7 na safe agogon GMT. Amurka ƙasa ce ta baƙi tana kuma ci gaba da yin marhaban ga masu son zama ƙasa Amurka. A tarihin Amurka, baƙi sun taka rawar gani a ƙasar. In ba don irin bambance-bambancen da ake da shi ba, to Amurka ba za ta kai inda take ba a yau. Ko da yake ba dukan al'ummomi ne ke da wakilci a Amurka ba, wannan shirin na bada visa shine zai rage wannan giban. Ta hanyar shirin a duk shekara Amurka na samar wa baƙi masu sha'awar zama Amurka takardun visa kusan dubu hamsin. In mutum ya dace aka canko takardarsa to zai iya samun visa komawa Amurka da zama. Shirin kuma ya ba da damar kawo miji ko mata da 'ya'yan da ba su yi aure ba 'yan ƙasa da shekaru 21 da haihuwa zuwa Amurka. Idan da mai sha'awa sai ya duba shafin www.dvlottery.state.gov. A wannan shafin za a iya samun duk wani bayanin da ake bukata don shirin Diversity Visa Program na shekarar 2018. ciki har da cancantar mutum da abubuwan da ake bukata da ma yadda za a cika fom ɗin. Daga ranar biyu ga watan Mayun shekarar 2017 za a iya duba wannan shafin don sanin matsayin takardar da mutum ya cika. A ajiyar lambar da aka ba mutum a lokacin da ya cika fom ɗin har zuwa ranar talatin ga watan Satumba na shekarar 2018. A tuna wajibi ne wannan fom ɗin a tura shi ta yanar gizo don ba za a duba wanda aka tura ta takarda ba dole kuma a tura ƙaramin hoton fasfo wanda aka ɗauka cikin watanni shida da suka gabata kada kuma a maimaita wanda aka taɓa amfani da shi a shekarun baya a tura fom ɗin sau ɗaya don tura shi fiye da sau ɗaya zai hana mutum sa'ar samu duk waɗanda suka yi nasarar samu na'ura ce za ta zaɓo su A tabbata kuma an yi amfani da adireshin imel ɗin mutum wajen cika fom ɗin. Cika fom ɗin kyauta ne kuma abu ne mai sauki A yi hattara da duk wanda ya buƙaci kuɗi don taimakawa wajen samun takardar da wuri. Haka kuma a tabbata an ajiye wannan lambar ta cika takarda da aka ba mutum. Da kuma yin amfani da adireshin imel ɗin da mutum ke amfani da shi a lokacin da ya cika fom ɗin. Hakan zai taimaka wajen kare mutum daga 'yan 419. A tuna, Cika wannan fam ɗin kyauta ne kuma abu ne mai sauƙi. Sai a ziyarci www.dvlottery.state.gov. Allah ya ba da sa'a. Wannan shi ne sharhin murya Amurka wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Wanda ya kawo mu ga shirinmu na ƙarshe labarai wannan karon a takaice. Dan takarar shugabancin Amurka a karkashin jam'iyyar Republican Donald Trump ya zargi jam'iyyar Democrat a yau Litinin da shirya gurɓatacciyar ƙuri'ar jin ra'ayi don a kashe magoya bayan bayansa gwiwa da nuna musu abokiyar karawarsa ta Democrat Hillary Clinton na yin nasara. To ma da la gaishe kamar aro ƙarshen shirin dare daga nan birnin Washington DC kenan sai kuma can da asubahi da ikon Allah za ku ji abokan aiki da wasu shirye-shirye ciki har da tsaka mai wuya. kamar na madadin nazir ahmed hausawa da ya taya ni gabatar da shirin da julia elizabeth gresham da da akin gabatar da shirye-shiryen da kuma injiniya daryl da ya rika mata nan ne sahaba imam ali zan dakata in sallama da ku mu zama lafiya